العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أمنا آه، كرمت لتقن الآداب المنتقى من الآداب الشرعية والمنح المرعية نا بابا مالمي آه، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الله يمسره آمين yau za mu karanta darasi na uku za mu karanta darasi na uku kuma karshen fasalin da yake magana akan fasalin fil khawfi was sabri war fasalin da yake magana akan al khawf tsoro was sabr da hakuri da hakuri war da kuma yarda a cikin wannan fasalin ma laita yusannu li kulli muslimin mukallafin wato sunna ne ko kuma an shar'anta ga dukkan musulmi mukallafi khawfat sabiqati ya ji tsoron abin da ya gabata wal khatimati da abin da zai zamo shine khatima cikawa akai ma'ana abin da za a cika akai wal makra bihi ya ji tsoron wato mayar masa da makirci da ya aikata wato in yayi makirci za a mayar masa da irin abin da ya aikata ya ji tsoron haka wal khadi'a ya ji tsoron yaudara cewa in ya yaudara to abinda ya aikata shi zai gani ma'ana kan shi zai dawo wal ya kuma ji tsoron shi ne tonon tonan shi ne fadhiha kunyata duniya da lahira ji tsoron wannan was sabra ala sa'ad sannan yayi hakuri akan yi wa Allah da'a yayi hakuri akan yi wa Allah da'a wan ni'ami wal bala ya yi haƙuri a kan ni'imomi da kuma jarabawa ya yi haƙuri a kan ni'imomi da kuma jarabawa wani kami fi badanihi wa arzihi wa ahlihi wa mali da kuma annikan ma'ana shine an ce annikan abin da yake shafar mutum mara daɗi na kaddara wadda shine kusan a ce dai ibtila'i din shine annikan ya ji tsoron wannan fi badanihi a jikinsa wa irzihi da mutuncinsa ko kuma yayi hakuri wa sabra ala ta'ati wa ni'ami wal bala wal nikab ya haƙuri akan jarabawa da za ta same shi fi badanihi a jikinsa wa irzihi da mutuncinsa wa ahlihi da iyalansa wa malihi da kuma dukiyarsa sai yace wa an kulli ma'asami kuma ya ji wato yayi haƙuri a gabarin dukkan ma'asam shine sabon Allah ya yi haƙuri an kulle matamin ga dukkan abin da yake na sabon Allah ne kada ya aikata wannan wannan shine abin da muka karanta a baya yau ma ne ya ci gaba da cewa wastidraka ma fata min al-afawat wannan ne inda muka tsaya darasi da ya gabata wastidrak mutum yayi kokari ya riski ma fata abin da ya tsere mata, min al-hafawati na kurakurai abin da yake nufi istidrak ma fata ne abin da mutum ya aikata na kurakurai in ya tuna ya yi kokari maza ya gyara Ya yi kokari maza ya gyara abin da yake yayi wato ah, kasawa ajizanci irin na dan adam a cikinsa ya yi ajizanci irin dan adam a cikinsa. Ya yi kokari ya yi istidraki ma'ana ya riski wannan damar muddin yana da ragowar rayuwa wasu mafad ya yi kokari ya riski abinda ya tsere masa me ya tsere mata shine irin kurakuran da yi irin kurakuran da ya yi maza tun da sauran rayuwa ya riski abin da zai riska i gyara domin dama da gyaran kafin a bar wannan duniya ce to yayi kokarin jimalan yi maza ya riski abin da ya tsere masa na kurakure malamai suna cewa allah ta baraka wa ta'ala cikin suratu alfurkan wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada shukura wannan ayar malamai suna cewa fadin Allah ta'ala huwa alladhi wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan shine ya sanya dare da yini suna mai junan su wannan izo ya tafi wannan izo ya tafi me yasa Allah ya wannan me hikimar sai ce liman arada an yazakkara Allah ya haka ne ga wanda yake so ya yi maza ya tuna don ya gyara shi sa hadisi ya tabbata cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana miƙa hannu ga wanda zai tuba a yini in ya yi kurakurai cikin dare sai Allah ya kai maka kuskuren dare yayin da ya tuba da rana da yini mana ya kuskure cikin dare iwaye gari to in ya nemi tuba sai Allah ya kai masa haka mutumin da ya kurakurai da yini cikin dare ya nemi tuba a wajen Allah Allah zai yafe masa dama Allah ya yi wannan canji ne na yini da dare liman arada an yadhakkara au arada shukuran ai liman fatahu fil layli amal adrakahu bin nahar mutumin da aikin da ya kamata yi da dare bai yi ba to yi maza iriska da yini dan ga yini ya zo dama hikimar kawo dare da yini kenan sannan kuma wanda aufatahu bin nahari azarkahu bil layl wani abin da ya kukuce masa da yini to in dare yayi maza iriska kadda bari dare da yini su wuce bai amfana da su ba wajen aikata alkhairi da kuma tuba daga kurakuransa ma mafat riskar abin da ya wuce maka a matsayinka na mai imani idan kuskure ka yi to yi maza ka riski gyara kafin lokaci ya kure maka idan kuma alheri ne baka yi ba yi maza ka riska tun da dagowar lokaci tun da dai kana numfashi shi yasa hadisin anas Allah ya kara masa yadda yake cewa a babbansa anas ibnu an nazar bai je yakin badar ba bai je yakin badar ba domin yakin badar kar ku manta ba a fita dan yi yaki ba an fita ne da nufin kawai za a tadda ayari na qurayshawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya aika da ko ya fita shi da wasu sashe kadan na sahabbai cewa sun ji labarin ga Abu Sufyan ya taho da dukiyar ƙuraisha kuma kan manta lokacin da aka yi hijira mutanen makka sun kwace duk abin da yake na masu hijira dukiyarsu gidajensu abin da suka abin nan duk aka kwace sai ma yake Allah ya ce a je a riske su a karfe madadin abin da suka yi wa mummunai kuma sai abin da ya kasance ya kasance Allah ya rubuta yaƙi a badar Anas ibn Nadr bai je wannan yakin ba kawai sai ga labari cewa quraishawa sun taho uhud anas yake ba mu labari cewa gaba anas ibn an-nadr an qital badr baban anas ibn an bai je yakin badar ba Fakala sai yake gaya wa manzon Allah shi anas ibn an-nadr yake ce ya rasulullah ghibtu an awwal qitalin qatatul mushrikin ban samu dama ba na rasa farkon yakin da aka je aka yi tare aka aka aka aka riski abin nan taron mushirkai ban samu dama wannan yakin kuma ga irin falalar da ta kasance a wannan yakin ban samu dama ba In ji Anas ibn an nazar. sai ce ya rantsa da Allah ya ce la'in ashhadani Allahu qitalul mushrikin wallahi in har Allah ya raya ni aka kuma haduwa da mushrikai na samu zuwa wannan waje la yanna Allah ma asna Allah zai ga abin da zan aikata me ya faru ya rasa waccan damar sai yake ga mai Allah in dama ta gaba ta zo to zai riski abin da dan ya ga falalar da aka samu a a Badar kuma bai tunda dama Badar ba ba ta ce ku zo a je yaki ba a ga wanda ba a ce zo ba da damuwa to kuma sai abin ya kasance a yaki sai ce wallahi idan Allah ya bani dama to kaga wannan ya rasa dama da yanzu kuma yana ne fatan cewa Allah ya sa ya kuma samun wata dama aka ce za a ja daga tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da mushrikai zai nuna wa Allah cewa shi fa mai imani ne kuma zai yi duk abin da zai ya kare addinin Allah ana sai ke tafalan maka ne yawan aiko da aka zo yakin hodo yace ai dama ta samu kenan ko aka je yaƙi da Anas ibn Nadr kuma sai aka samu matsala a yakin Uhud wan kashafa almuslimun aka samu wannan ah, maharba da suka sauko din nan daga kan wannan tudun da manzo Allah yake su zauna sallallahu alaihi wa wasallama shikenan mushrikai suka biyo ta baya suka farwa A ah, musulmi har abin da ya kasance ya kasance aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni aka aka karya masa hakuri Anas ibn Nadr da ya ga wannan abin ya faru sai ya ci karo da sa'ad ibn mu'az ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori na al'ansar mutanen madina da ya gamu da sa'ad sai ya ce ya sa'adu ya kai sa'ad ya ce aljannatu wa rabbin nazari na rantse da ubangijin annazar waye annazar shine mahaifinsa ya ce inni ha ha min dole uwe ina jin ƙarshen aljanna a bayan wannan dutsen na uwe sannan sai shi anas ya ce Allahumma ya addu'a yace ya Allah yace inni a'tadiru ilayka mimma sana haula ina ba da hanzari ya ubangiji akan abin da waɗannan suka aikata shine musulmi na jarewa da aka yi kaga saukowar da aka yi daga kan wannan abin shi ya haifar da wannan matsala yace ya Allah ina ba da hanzari kan abin da ya faru sai yace wa abbaru ilayka mimma sana haula kuma ina barranta da gare ka akan abin da waɗannan mushrike suka aikata na cutar da manzanka sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn mu'adh yake cewa fa mastata'tu ya rasulullah yana ba da labari Ya ce, wallahi ya ma'aikin Allah yana gaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mastata'tu an asna ma sana ce abinda Anas yayi wallahi ban iya yi ba saboda lokacin da ya faɗi wannan magana sai ya dumfari inda mushrikai suke yana kai tara da suka har ya yi shahada Anas dan ya ce fa wajadna bihi bid'an wa 80 darba da muka kallin ka duba jikinsa gawashi mun samu tara na takwabi 80 da doriya min bayin darbatin bi sayf wa ta'an bi tsakanin tsara da takobi da suka da mashi tamanin da doriya aure mai bisam ko harbi da kibiya ma'ana kawai shi fadawa yayi ba ba wani batun dakatawa da tsara da suka da harbi biz a wata mani aka ce a jikinsa kaga abin da ya rasa a can wancan falalar shine yace mai bari ya riske ta yanzu to kai alheri nawa ka rasa tuna mana ka gani alheri damar da Allah ya baka Allah bai baka dama ba daman maki ma kai to ka tuna alheri nawa ka samu wata gabar ta yin alheri ba kai ba guda nawa eh ba za ka yi kira ba to yanzu in ka tuna cewa alheri da ya wuce mun to ai har yanzu da ragowar tunda dai kana numfashi to kai kokari ka riski abin da ya karasa na alheri idan kuma kurakurai ka aikata in ka tana ka yi kokari ka gyara abin da ka yi na kuskure ya za a gyara shi ne ka tuba in yi kake ka daina kaga kayi itizaz ma fata min al sai ce wa qadal qurbi wa ta'ati kai nufin neman kusanci da Allah da yi masa da'a ka nemi kusanci da Allah da yi wa Allah da'a bi niyyatihi wa fi'li da kyakkyawan niyya da kuma aiki da kyakkyawan niyya da kuma aiki abubuwan nan guda biyu suna da muhimmanci idan kana neman kusanci zuwa ga Allah to ka kyautata niyya sannan kai aiki da shi ake samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kai kokari ka riske wannan damar neman kusanci zuwa ga Allah da kyautata niyya cikin duk abin da za ka aikata kai saboda Allah kai saboda Allah sannan kuma ba iya niyyar ba a'a bayan kai niyya kuma ka yi yunkurin aiki domin niyya kadai ba ta isa sai an mata sai an mata aiki eh niyya abu ne mai kyau ka yi niyya mai kyau amma wannan ba za ta isa ba sai an gwama niyya da aiki sai an gwama niyya da da aiki saboda aka yi kokari ka nemi kusanci zuwa ga Allah da kyautata niyya da kuma yin aiki sai ce wazuhda fi dunya sannan kuma ka yi zuhudu a duniya kai ka guji duniya mukan fassara zuhudu da gudun duniya ko ba ka ba Eh, wannan in ka fassara zuhudu da gudun duniya to ka fassara da ɗaya daga cikin ma'anonin zuhudu ne domin ba gudun duniya kaɗai shine zuhudu a'a zuhudu mazhaba ce guda biyu ta malamai waɗanda suke kallon ma'anar zuhudu mazhaba ta farko su ne waɗanda kaɗai suka kalli zuhudu da ma'anar gudun duniya kaɗai kuma suka kalli gudun duniya shine duk abin da yake na wanda ake jin daɗi a rayu a duniya ka shi tunaninsu kenan ka nemi lahira me yasa saboda shagala da duniya tana hana neman lahira ko yana hana mutum ya domin in ka ce za ka shagala da duniya to ita duniya ba ta karewa ba ta da iyaka to in ka ce ka shagala da ita baki daya to kuma sai ka rasa lahira ka alhali lahira ita ce matabbaciya ita ce madawwamiya sai suka ce ma'anan zodo shine gujewa gudun duniya ma'ana mutum ya gujewa duk abin da yake na jin daɗin duniya ko kuma na ni'imomin duniya a iya fahimtar waɗancan da suka fassara zuhuri da wannan ma'anar suna da dalilan na hadisai da kuma maganganun sahabbai da magabata dangane da ma'anar zuhuri cewa gudun duniya ne to amma ba shi ne kaɗai ma'anar zuhudu ba a'a zuhudu wasu malaman sun fassara shi da cewa shi ne a zuhud duniya ya ce abin da ake nufi da zuhudu a duniya ibnu rajab alhambali Allah ya masa rahama a cikin abin da jami'a uh, al-hikam uh, jami'ar uh, yake cewa hakikanin ma'anan zuhudu shine tahqiqul yaqini bi Lahi wa qadarihi duna raibin aw shakk haka ya fassara yake cikin fassarar zuhudu shine tahqiqul yaqini tabbatar da yaqini a zuciyarka wa abin nan bi maw'udillahi da alkawarin Allah duna raibin aw shak ba tare da kokonto ba menene alƙawarin Allah shine abin da Bahaushe ya fassara a irin Hausarsa yace bagin da Allah ya tsaga to shine ma'anan yaqini da wannan ma'anar da Allah ya halicci bayi ya halitta musu arzikin su ko halitta musu ya halitta musu arzikin Kar karka dauka cewa ah, abin da ka samu a duniya bai ishe ka ba a'a abin indai abin da ya shigo hannunka arzikin ka iya kashe ke wanda bai zo hannunka ba kwa ba arziki ba ya cikin arzikin ka yadda da alkawarin Allah cewa kowane bawa Allah ya tsaga masa arzikinsa ya hukunta masa arzikinsa ka yadda da wannan sannan da abin da Allah ya kaddara kar ka yi kokonto ga dai halin da ka samu kanka a cikin haka Allah ya rubuta in kai haka ka rayu akan wannan ginshikin to ka zama mai zuhuri ta yadda duk abin da ka samu za ka ce alhamdulillah abin da ka samu ba za ka ce alhamdulillah Allah ne bai hukunta maka sai ka zauna lafiya an gane ko shi yasa yake cewa kalar ulama da ibn rajab kenan malamai sun ce faman haqqaqa al-yaqina wanda ya haqqaqa yaqini ma'ana ya gamsu ya tabbatar da yaqini a ransa wasiqa billahi fi umurihi kulliha sai ya aminta da Allah cikin dukkan al'amuransa wa radiya bi tadbirihi lahu ya yarda da abin da Allah ya dabbara ya kaddara masa wan qata'a ni ta'alluki bil makhluqina raja'an wa khawfa kuma yanke ratayarsa da ababen halitta ta bangaren raja da khawf kwaɗayi da tsoro ka yanke alaka da bayi ta bangaren ne a raja wal khawf kwaɗayi da tsoro me ake nufi da wannan in kai mai zuhudu ne kar ka ɗauka wani zai iya baka arzikin da Allah bai baka ba ka yanke wannan magana kar ka sa a ranka sannan ka yanke tsoron wani zai iya hana ka wani arziki wannan in ka har ka yadda akwai wanda zai iya hana ka arziki wanda Allah ya tsaga ma to baka zama mai zuhudu ka yanke alaka da bayi ka yarda da cewa babu wanda zai iya baka arziki cikin bayi kuma ka yadda ba wanda ya sai hana ka arziki cikin bayi rabanka sai ya zo maka wanqata'a an ta'alluqi bil makhluqin ya yanke alakarsa ko ratayarsa da ababen halitta raja'an wa khawfa ka dauka wani cewa wani in bai bani ba shi kenan bani da arziki a'a arzikinka yana wajen Allah duk duniya in san hadu suka ce za ta hana ka ko wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka in duk duniya za ta hadu sai ma arziki ba za su iya ba sai abin da Allah ya tsaga maka in ko duk duniya za su ce za su hana ka to ba su isa su hana ka abin da Allah ya hukunta maka Sufyan al-Thawri Allah ya masa rahama yace az-zuhdu fi dunya qisarul amal kun gane wancan fassara ita da ibn rajab ya faɗa malamai suna cewa ma'anar zuhudu shine ka yanke ka da bayi ka yadda da cewa ba wanda zai arzuta ka cikin bayi kuma ba wanda zai talauta ka cikin bayi arzikinka samu da rashinka yana wajen wa shikenan in kai har ka zama zahiri duniya kaga in ka yadda da wannan zaka fuskanci duniya kawai gaba gadi ka shi fita neman arzikinka irin yadda tsuntsu yake ne in ka fita kawai Allah na fita arzikinka nake nema shikenan sai Allah ya baka sannan kuma in ka fita ka je ka bubbuga baka samu ba karka ce kai wani ko a'a kawai sai ka ce Allah na gode ma na fito da ma arzikin ba rubuta ba saboda sai ka da ka yi kwance ka kaga kayan ke raja'i da kaufi daga zace zuciyarka da ba in kai haka ka zama za'i amma duk wanda yake jin cewa akwai wanda zai iya shi arziki ko ya hana shi to yana da matsala bai zama za'i su duniya ba abinda ibnu rajab ya faɗa Sufyanu sauri yace ma'anar zuhudu shine qisarul amal takaita gurace gurace yace qisarul amal kaga wannan kalma biyu ya faɗa yace shine ma'anar zuhudu takaita me buri a duniya in dai ka zamo baka da cewa sai ne kaza sai ne kaza to kai sunanka mai zuhudu amma dai yayin da kace kai irin wannan mota ba in ban yi ta ba za a zauna lafiya ba to ka shiga matsala irin wannan riga in ban sa ta ba ko hula ko takalmin ko wannan gida in ban kaza ba ana zuwa a yi aure a agadis in ban yi aure a agadis ba a kai da Allah to ka kai shirme kake ko ba ka baka zama zai in ka ce kai dole duk abin da ranka ya biya maka sai ka to wannan shine masifar in an ka ana ci san duniya to wannan amma kisarul amal in ka yadda da iya abin da yake rabanka shikenan sai ka zauna ka zama za'i fi duniya sai a sufyan yake cewa laysa bi aklil ghalizi wala bi lufi al'aba ku gane fa zuhudu ba shine cin al-ghaliz ma'ana ka ci abin da ke gurasa busasshiya ka ce kai zahidi ne a ba wannan ne zuhudu ko ka sa riga wacce take mai kaushi ka ce kai za a ba shi ya ce wannan kuskure wasu suna ɗauka ce a zuhudu shi ne ka ki cin abin da yake mai daɗi kuma ka ka ki sa abin a wai gaya maka ba shi ne ma'anar sa ba shi ne ma'anar sa in ji wa Sufyan Sauri yake faɗan ma hakikanin ma'anar zuhudu shi ne kawai ka taƙaita da arzikin da Allah ya maka kana nema kuma ka ne wa Allah godiya duk abin da ya zo maka kawai ka gamsu arzikinka ne kuma kana cikin farin ciki da godiyar Allah da kwanciyar hankali ba ka ne hangen wanda bai karaso ba in naka ne kana zaune zai taho ba wai sai ka yi hankoro ba in kuma ba naka wani in duk duniya za ka hasu taimake ka ba zai zo ba tun da ba da banka ba to ka gama nan zuwa jike da jiwa sufiyan hassauri rabi'a ya rawaito yana faɗa malamin imamu malik yana cewa ra'su zahadati haƙiƙanin zuhudu ƙololuwar zuhudu jam'ul ashiya bi haqqiha neman wato halal ta hanyar da shari'a ta yadda ta hakki ka nemi halal ɗinka ta hakkin ta hanyar da shari'a ta yadda jam'ul ashiya bi haqqiha yace wad'aha fi haqqiha in ka samu kuma kayi abin da shari'a ta ce ka yi da shi ji rabi'a shine hakikanin zuhudu ka fita ka nemi halal ɗinka in ka samu kuma ka yi amfani da shi wajen ne yin abin da Allah ya ce ka yi yin abin da Allah ya ce ka imamun nawawi Allah ya masa rahama bayan ya kawo waɗannan irin waɗannan maganganu sai yake cewa faman akhraja min qalbihi hubbar riyasati fid dunya shi ya tattaro duk ma'anonin da malami suka faɗa imamun nawawi na zuhudu sai ya tattara su waje guda duka sai ya yace faman akhraja min qalbihi wanda ya cire daga zuciyarsa hubbur riyasati san shugabanci da jagoranci da a ce shi shine kaga abu dai kenan man akhraja min qalbihi hubbur riyasati fi dunya yace wata fiha 'ala nas wanda bai rika daga kanshi akan mutane ba yana ganin ya fi su shine sama da su bi kenan an gane ko sai ce fahuwa huwa zahidu shi shine zahidi na gaske inji imamun nawawi hubbar riyasa san a ce kai ne jagora san a ce kai ne gaba da kowa to wannan shi yake jefa mutum wajen rufe ido da neman duniya tunda wane yayi sai nayi wane yayi sai nayi a ƙarshe sai mutum ya mutu ma ba abin da yayi hmm. saboda me shi abin da yake kallo na sama da shi duk wanda yake son riyasa a ce sai shi kuma yake daga kai akan mutane to wannan ba zahidi bane amma duk wanda bai yi haka ba yake fa huwa zahidu haqqan yake wa hada alladhi yastawi indahu hamidu wa zamu fil haqq wanda iya da ko a zarge shi ko a shi inda ya da gaskiya gaskiya ce ita yake aikata a wahab ibn shi kuma sai ya fassara zuhudu da abin da Allah ya faɗa a Qur'ani likai la ta'tau ala ma fatakum wala tafrahu shi haka ya fassara zuhudu domin Allah ya ce abin da ya tsere maka la ta sau alama ku karka yi nadama ko ka rika dan me ban samu ba kasan cewa ba rabon ka ba kuma abin da ka samu karka yi alfahari kasan cewa Allah ne ya tsaga maka shi wannan ya fassara zuhudu ya ce in kai haka ka zama zahidi maganganu suna nan da yawa amma dalilin da ya sa na kawo waɗannan maganganu shine domin kuskuren da wasu ke yi na cewa zuhudu shine at-takashshuf ma'ana abin nan eh, gujewa duk abin da yake na daɗin duniya shine zuhudu a ba haka bane wannan to dai wasu malamai magabata suna suna fassara hakan domin kamar yadda muka sani daga cikin tun harkar sahabbai ma akwai waɗanda su suna ganin idan ka bar kwandala ta kwana aljihun ka kai ba da gudun duniya ba akwai wanda suke da wannan ra'ayin cikin sahabbai su abin nan ra'ayinsu shine in rana ta faɗi bukatar ka ga ka iya bukatar ka to duk abin da ya ragowa kai ne ka bayar ka fitar da shi in kai haka to lalle kai za zahiri kaman waye cikin sabo yake da wannan ra'ayi Abu Dhar shi ka'idarsa shine karka kwana da kwandala in ka kwana da kwandala to lalle so kake sai ka tara kawai in yamma ta yi ka gama biyan bukata ka ji abin da ya ragowa ba mu bukaci to kaga wannan din ai mazhaba ce mai mai tsauri da yawa akwai wahala a cikin saboda me manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen rayuwarsa yana aje abincin shekara ga iyalansa ko ba ka duk da cewa ana bayarwa din amma dai an aje kenan ajewar in dai dan iya bukata ce ba abin zargi bane domin Allah tabaraka ala ya ga mana a Qur'ani nan duka ya halicce ta ne danwa wa mu mu raye duniyar shi yasa ya halicce ta da ya sauko da mu duniyar cewa yayi huwa ansha'akum min al-ard sai ce wasta'marakum fiha shi ya samar da ku ya halice ku daga ƙasa kuma ya kawo ku bayan ƙasan ya ce wasu ta'amara kun fiya ya raya ku a cikinta don ku abin nan ɗinta ku raya ta ku ya saukar da ku ku raya ƙasar shi ne wasu ta'amara ta yaya za ka raya ƙasar in baka je gona ba in baka je sana'a ba in ba dole sai an shi ne istamar ma'ana a gina ƙasar kaga sai ce wasu ta'amara kun ku mutane Allah ya saukar da ku duniyar nan don ku raya ta don ku gina ta don ku inganta ta kuma ayoyi da yawa alkur'ani Allah yana faɗi cewa ah, wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tayti me minhu da abin da yake kasa ya halitta don ku a wata ayar yake ce Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda yace wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati tayti me rizqan lakum abin da ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsiro wa wannan arzikin wa aka kawo arziki don wa aka yi don ku ku yan adam ku rayu ku ci ku rayu a wata ayar kuma ya ce a cikin tabaraka ne mako? ne ya ai Allah ya faɗa ce ja'ala lakumul arda zalulan ya sanya muku ƙasa a shimfiɗa haka yadda take ko ina a wannan duniya ka yi takakaci a ƙasa ko akan abin hawa Don me fansu fi manakibiha ku tafi cikin sassan ƙasa ku yi mai ku nema arziki ku ci daga arzikin ƙasa to ya ce ya yi muku don ku je ku nema ku ci kuma ibada ma aka rataya ta da zuwa neman arziki an ka gama ibada ka fita ka nema arziki ta tsara son ta shiru ta sai ce wabtagu min fadlillah ko ba ka? ku fita ku nema arzikin Allah to duk wannan in ka nema arziki yi mai da shi ka ci ka rayu ka inganta rayuwarka da rayuwa ta yi kyau kuma ka bauta Allah cikin jin daɗi da nutsuwa amma yanzu misali yunwa mata ishe kai ina za ka yi nafilar dare ba za ka iya ba ko a zuwa zaune ba za ka iya ba saboda in yunwa ta yunwa ba ba abu da za ka iya yi ko ba ka sannan idan al'amura suka yi zafi ga rashin lafiya ga waye ba ka da abin da za ka nemi magani waye ya za ka yi rayuwa ba za a ana buƙatar ka inganta rayuwa to ingantawa ba laifi ba ne sai dai abin da ba a so kawai ba a son ka yi amfani da wannan arzikin ka saba wa Allah ne shine aka hana saban Allah fasadi a bayan ƙasa shine Allah ya hana baya son wannan baya son wannan kuma Allah ƙarar ya faɗa wa tajbi ma ataka Allahu ad-dara al-akhirah sai ta me nasibaka min ad-dunya ashe a duniya akwai rabon da Allah ya maka ka nemi wannan rabon duniya ka ci ka inganta rayuwarka ka wa Allah amma baya son barna Allah baya son barna arzikin da ya baka kar yi amfani da arzikin ka yi barna shine abin da Allah baya so barna domin da yace wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata yace wala tansa nasibaka min ad-dunya tete me wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka tete wala tabghi al-fasada fil ard yi barna a bayan kasa dan me inna Allah la yuhibbul mufsidin shi ba ya son masu barna aya guda daya ka je ka nemi arziki amma kar ka yi barna da Allah a'a ka yi amfani da shi wajen inganta rayuwar duniya don ka bauta wa Allah kenan a fita a je kasuwa a je sana'a kuma a yi sallah a yi zikiri a nemi arziki a saka riga mai kyau a ci abinci mai kyau an samu duk ba laifi ba don wannan sababi ne na ka inganta rayuwa don ka ji daɗin bauta Allah ko ba ka sai wato saboda haka kar mu ko da ke ya danganta kowa da irin yadda yake ko in kana ga kai abin nan ba abu zarrin saboda za ka iya fa ni'ima ba ba ne wallahi abu ne mai kyau kar bar kwandala ta kwana aljihunka ai ba ai abu ne mai kyau eh, shi ma ai kaga abu ne na alheri sadaka za ka yi alheri za ka yi ko ba haka ba sannan kaga yawan ciye ciye kan sa tala yawa ka ci su daya kuma ka yi azumi yau gobe ka aje duk aiki ne Allah zai baka ladan kuma za ka samu aljanna amma matsalar shi za ka iya ba kowa zai iya wannan ba ko ba haka ba wani kuma Allah ya masa baiwa to kaga in zai yi wannan karka zarge shi ko ba haka ba in dai zai iya to amma matsalar shine karka zo ka ce za ka yi abin nan kuma ka je kana cewa wani ibaka to kuma ka zubar da kimar abu ka zubar da kimar abu malai ke cewa bayan ya ce wa zo da fi duniya wa rasbata fil asira ka zamo mai gudun duniya mai kwaɗayin lahira mai gudun duniya mai kwaɗayin abubuwa ne guda biyu domin idan ka kare wa duniyar sai ka manta da lahira shi yasa ake yace wa bataghi fi ma Allah ai shi aka fara ambata ka nemi lahira da abin da Allah ya hore maka na lafiya da arziki ya zama maka tila ta samun al'akhirah kaga an fara ambatan lahira kenan karka dan an ce kara ya duniya kuma ka buge da duniyar shi kuma shi ka manta da lahira nan kuma za a samu matsala kana buƙatar ka zama ka daidaita ma'ana ka seta rayuwarka ana zuwa kasuwar ana zuwa sana'ar kuma ana yin sallah ana zikiri ana salati ana neman lahira ana sadaka da abin da aka samu sai zama ka haɗa biyun dama haka ake so wa bitaghi fi ma takallahu a ad-dar ta akhirata wa la tansa nasibaka to wannan shine ma'auni wadda Allah yake so mai amfani da shi a fita ne a yi sana'a a fita a je kasuwa amma duk lokacin da ka fita to ka sani wannan arzikin da Allah ya baka akwai haƙƙin Allah a ciki an gane ku akwai haƙƙin Allah a ciki domin nashi ne shi ya baka to ka yi amfani da dukiyar wajen mai yin abin da yake wajibi na ainihin wato neman lahira da shi sai yake wan nazara fi halihi wa ma'alihi ka zanto mai nazari wato mai hange mai dubawa fi halihi a halin da kake ciki yanzu wa ma'alihi da makomarka karka zama kana rayuwa a duniya iya nan kake kallo baka ka tuna waccan ba iya nan ba ne yanzu ana nan kuma an jima za a koma can sai ka haɗa biyu an gane ko eh, a duniya in kana mala yake cewa kana rayuwa a duniya to ka zama mai nazari mai dubawa mai tunani fi halihi wa ma'alihi a halinka na yanzu da kuma makomarka halinka ne yanzu shi ne. ka duba ka tsura kanka a ma'auni yaya kake mai da'a ne kai alhamdulillah kaga ka samu alaidai sai ka kara mai kuskure ne kai in ka tana ka duba sai ka gyara kaga an nazaru fi halihi an gane ko Yawwa. fi wa ma'alihi da makomarka kuma ka tuna cewa duk abin da ake yanzu nan fa gobe za a neme ka harata ka tafi ka koma ɗaya gidan to ka rika tuna wannan cewa in ka koma can yaya al'amarin zai kasance ya al'amarin zai kasance saboda galibi mutane yanzu da muke rayuwa iya abin da muke dubawa shine yaya zan yi wa kaina kaza ya zan yi wa iyalaina ya zan yi wa masoyana damuwa kake to amma kar ka manta duk wanda kake ji kana yi dan shi ba zai raka ka ba ko kuma ba zai taya ka zama ba sai dai raka ka hmm. ko ba ka ba hmm. in ya raka ka kuma sai juya ya koma waye zai taya ka zama aikinka to sai ka duba ma'al sai ka yi guziri na abin da zai taya ka zama a kabarin na wa ma'alihi ne wa ma'alihi ahal wal ma'al halin yanzu da makoma a'a ba malihi bane ma'alihi ne a gyara halihi wa ma'alihi ne ma'al shine makoma sai eh, daga ala ya ƙulu abinda zai koma zuwa gare shi halihi wa ma'alihi eh, abin nan ne kuskuren bugu ma'alihi ma'ana makomarsa shine ka tuna cewa za a koma lahira kuma abinda zai ce ka zama a kabari shine aikin ka kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yatwa al-mayyita salatun abu uku suke bin mamaci zuwa kabarinsa bayar hmm. ji usunani biyu sai su dawo gida wa yabka wahidun ɗaya kuma ya zauna tare sai sai zuwa wa wa maluhu wa amaluhu abinda yake raka ka kabarinka shine iyalanka matanka ayanka masoyanka sai kuma dukiyarka watakila a motarka za a sa ka gawarka a raka ka watakila in kana da bayi su za su ɗauke ka a makara su dora ka a faɗa amma bayin ai kun san bayi dai sai ake ko mutane da za a je kasuwa a saya lokacin da ake sai da bayi to in sun je shikenan sai sai su tsaya ka zama a titin da bayan ka ne zauna ta kabarin a gaba ko shi gara ba duk ba za su bai ko kowa gida za su saboda haka dawowa za a yi dukiyar ka ba za ta bi ka ba sai dai ta dawo sannan kuma da mai raka ka shine aikin ka abu uku zai raka ka iyalanka dukiyarka da kuma aikinka biyan su dawo iyalanka da dukiyarka ɗayan kuma shi zai zauna tare da kai shine mai aikinka to ka tuna wannan ma'azin in har kana so ka samu abokin zama na gari to ka yi ƙoƙari ka gyara aikinka duk wannan ya nema na tuni ne game da abin da ya faɗa a baya an ce a tsaya a gyara duniya ko domin sai an inganta ta ake ake samun lahirar ko ba haka ba tunda in baka inganta duniyarka ba to kuma za ta za ka shagala da abin da zai iya hana ka bautar Allah to amma kar kuma ya zama baki ɗaya ka kuma duniyar ka tuna cewa za ka koma lahira ma'al da makomar to sai ka ka feta al'amuranka kana hangen na nan kuma kana hangen na can ya zo a cikin hadisi al-muttafaq alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin abin da zai kasance gabawa bayan mutuwarsa halin da mummuni zai kasance da kuma kafiri sai yake cewa ah, fa'ammal mu'min yana faɗa mu'min yake sun mai atihi atin hasanul wajhi tayyibur ri hasan asiyab bayan mutum an binne shi an yi masa tambayoyi yake sun mai atihi atin sannan sai wani mai zuwa ya zo masa hasanul wajhi mai kyakkyawar kama tayyibur ri mai kanshi mai daɗi hasanul siyab mai kyakkyawar shiga sai ya ce da shi fa ya hada idan mamatin ya ga wannan wanda izo masa mai kyakkyawar kama mai kanshi mai kyakkyawar shiga sai ya ce da shi ya hada abshir bi wajen wa jannatin fiha sai yake cewa ya kai wannan kai min albishir da yardar Allah da aljanna ta ni'ima kai ko wane ne wane ne kai sai ya ce yace bin nan fa anta lawajhuka alwajhu alladhi yubashshiru bil khair fuskarka tana nuna albishir da alheri kamar ka kenan sai yace wane ne kai sai yace ana amaluka salih ni aikin ka na kwarai ne ni nazo in taya ka kaga mun ni aikin sa na kwarai zai zo cikin wannan kamar wanda har mun ne zai yi bishara yace wannan kamar ka tana albishir da alheri duk wanda kamar ka zai ji dadi zai ce akwai alheri ce ni aikin ka ne yace wa ammal kafir amma shi kafiri sai yake bada labari yace thumma yatihi atin qabihul wajh sai gaba wani ya zo masa mai mummunar kama muntinur rih mai warin karshe qabihul siya mai mummunar shiga fa ya hada abshir bi sakhatillah yace tir da wannan kama taka tana wato bishara da mummunan abu fushin Allah da azaba fa yaqulu wa anta basharaka Allah ya ce kai ma Allah ba bishara da shari waye kai man anta sai yace lawajhuka alwajhu yubashiru bishar fuskarka kamar ka tana tana nuna shari sai ce ana amaluka sayyi ni ne aikin ka mummuna na zo na zauna da kai kaga tun daga nan ya samu kenan kaga almaal duk wannan kana tunawa a rayuwarka yanzu kake tunawa cewa gobe ga abokin zamanka a kabari wa kake so cikin biyun nan to kuma ba wani abu bane yanzu ne zaka gyara shi yasa malaka yake cewa ka tuna waɗannan sai ya ce wa ashirihi wa shirihi wa su'ali ko bayan ya faɗi ma'al ɗin sai ya sake nana ta abin da zai biyo baya ne ma'al ya ce wa ashirihi ka tuna lokacin da za a tattaro bayi a kora su zuwa filin alkiyama kana cikin waɗanda za a tashe su kuma a je a tsaya a gaban Allah wa shirihi da lokacin da za a baje maka littattafanka na aiki duk kana tuna wannan wa su'alihi da lokacin da za a tambaye ka duk kana tuna wannan yana da kyau mutum ya zanto bai manta da waɗannan ba suna kusa da kai dan me saboda ai kamar yanzu ne ko ka ɗauka ba yanzu ba ne in mutuwa ta zuwa ga abin kamar ba a zo duniyar ba kamar ba a daɗe a ta ba kamar ba a zauna a ta ba to ka rika tuna waɗannan ka tuna ashiru wa nashiru wa su'al cewa za a tashi bayi kana cikin wannan za a tashe su bayan mutuwa sannan za a baje musu ayyukan littattafansu na ayyuka a ce da su ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi yunqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kaga ka rika tuna wannan cewa za a tashe ka kuma za a nuna maka littafinka kuma wasu ali kuma za a tambaye ka duk wannan ka rika tunawa karka manta da wannan malam yana maka ishara ne zuwa ga waɗannan abubuwan bai kamata a ce mutum yana manta da su yana da kyau mutum ya zama yana tunawa da su ne mai hikima yake ta masa farka yau malhashi uryanan ka tuna lokacin da zaka tsaya a gaban Allah a wannan lokaci babu tufafi tare da kai tsirara mustawhishan qalikal hairana hairana mustauhishan kana cikin wato damuwa ta cewa ba ka san halin da zaka samu kanka a wannan lokaci ba yanzu an tashi kiyama an tsaya lokacin da Allah zai tsaye da bayi tsayuwar da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama za a yi tsayuwar da za a dade kowa yana cikin fargaba kuma an yi tsit Allah kuma bai ce kala ba an tashi bayi an tsaye da su kuma ba a ce komai ba kaga wannan shine malaki ta mutauhishan kana cikin wato wahsha shine wani yanayi na damuwa da kuma Demuwa kalikal shayi hairana cikinka yana wato irin idan mutum ya firgita ya tsorata cikinsa sai zama yana yin kogi yana kogi saboda tsoro saboda tunani hairanan kana cikin demuwa a ce da kai wakar a ka ya abdi ala mahalin a baka littafi a ce karanta a naje ka ga abin da ka aikata fa hal tara fihi harfan ghaira ma kana kaga wani abin da aka rubuta wanda baka yi ba a duniya tambaye ka za a yi ka karanta littafin ka ga wani bakon abu da baka yi ba ko duk kai kai wannan shi ne za ta ikra kitabaka ka ga gashi nan ka ga komai a rubuce aikin ka ne a ciki ba za ka yi musu ba yace lamma karata wa lam ke karata ikirara man arafa shi a irfana in ka karanta littafin ka duk abin da kai a duniya sai ka halarto shi sai ka tuno shi gashi nan ka gani kuma ka tana eh za ka yi ikirari wallahi yi ka yi ba za ka musa ba dan Allah zai halarto maka da abin ka tuna ka gano a wannan lokaci to saboda haka ka rika tuna wannan lokacin dan ka gyara abin da ya wuce sai ma la yace wayu sannu raja'a qabul ta'ati kuma sunna ne ko kuma an shar'anta ko mashru'i ne raja'a qabul ta'ati kai fata aikin ka na gari Allah ya karban maka hmm. yusannu raja'a qabul ta'a yana da kyau bawa ya zamo kana fata Allah ya karbi ayyukanka wattaubata min al-ma'siyah kuma ka rika tuba daga sabo raja'a qabulat at-ta'a fatan Allah ya karbi ayyukanka ka rika wannan fatan karka manta raja'i fatan yana tare da aiki shi ma an gane ko kana so Allah ya karbi ayyukanka eh ina so kware da gaske to menene sabubban da suke sanyawa Allah ya karbi aikin bawa akwai sabubba kana so Allah ya karba ayyukanka to ka rike sababin da Allah yake karba ayyuka da domin ya ce inna ma yatakabbalu Allahu min almuttaqin to kai kokari ka zamo cikin waɗanda Allah yake karba ayyukan nan sai Allah ya karba ayyukanka sai Allah ya karbi ayyukanka daga cikin asbab na kabuli ta'a wanda in ka aikata kana sa rai Allah ya karba ayyukanka na farko shine alwajalu min adam qabul al'amal kullum kana aiki kuma kana tuna cewa aikin da kai ba Allah zai iya karba aikin kuma zai iya kin karba aikin karka tuno wannan sai ya zama kullum kana fata a karba ne karka dauka ai nayi shikenan kawai an karba wannan matsalar wasu mutane kenan sai yasa in yayi sallah sai ce na sauke nauyi shi daukar sa wai nauyi ya sauke shi kenan wato baya sallah da kenan baya fata Allah ya karba ai an ce ai to an yi din a kai ba a yi wa Allah haka ba haka ba ka yi ka ce ya ubangiji na yi abin da ka san Allah karɓar mun haka ake yi karka ce shi kenan an gama kasan ko an karba. ga hadisi ya tabbata mutum zai yi sallar ya zamo lahu tusuha wa tumunuha wa tubuha wa sudusa zai samu har a kai ma ba za ma a karɓi komai ba a ya samu lada a cikin goma ya samu tara ya samu takwas ya samu bakwai ji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce mutum zai tsaya yi sallah amma kar ka dauka sallah zai samu ladan da ake bayarwa guda goma ne akwai wanda zai yi manzo Allah ya ce ladan ma ɗaya zai samu akwai wanda ma zai ba za a karba ba kayi din ba a karba ba kuma ka san ba labari za a baka ba sai yaushe za a gane ba karba ba sai san kuma in ka je san kama kara saboda me wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu wataƙila baka yi dan Allah ba ikhlasi Allah ba zai karba ba wataƙila baka yi abin da aka ce ka bi irin hadisin mutumin nan da ya yazo yi sallah ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi sallama assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ya yace irji fa salli fa innaka baka bai sallah ba to ai na fuskanci gabas in ji bahaushe ko na duka kuma abin da ake yi na ruku ina sun ce a baka yi sallah ba sai kuma koma yi karo na biyu ya zo ce assalamu alaikum ya rasulullah manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka kaga lam tusalli wadda i ba sallah bace me tace to eh babu babu ita ba ta da suna wani abu da shi ya dauka ashe ba ita ba wani abin da ban yi irin ta sai in yaje lahira ana bada ana karanta wani hadisi da sai na Umar ya ga wani tsoho ya yi wata sallah ya kira shi ce dattijo dama aka yi sallah ce haka ne ce kai amma da ka mutu aka da ka shiga matsala wannan ai ba sallar da ake yi ake karɓar ta ba saboda bai yi ta yadda ake abin nan ba ai ka tana irin wannan sallar da ake a abin nan a dogare hannu din nan ana haka ana haka ai kun tana irin sallar gargajiya da wasu ke ana yi wallahi za ga wani yayi ya yi haka wai yayi ruku'i a haka ɗan haka kawai ya yi a gaban sanin ya tafi sujada kuma kawai sai haka ya haka hannun ɗayan adon kuma ba haka da wasu da yi lokacin ayyamar <laughs> jahiliya har ala yi wani har wasu da yi subhanallah wallahi da zaka tira har haka wasu mutane <laughs> irin da kaji wani ce kaje kasuwa kauye kaga wani yana sallah ya zauna haka ya kafafun a gefe haka kuma ya don kofi hannu haka ai fara ga wai ya yi sallah to irin wannan kaga ajiye lahira shi ne irin irja fa sai fa laka shi ya yi wata a baya ɗauka wai sai ajiye lahira ya da bai da komai shi bai ba a sai ce to ai yi kace ba irin wanda ake karɓa ba ce to kaga an samu matsala dole in kai ibada kai fatan Allah ya karba ta ɓangaren. kayi din kuma kana roƙon Allah ya ubangiji abin da amma ka kiyaye sharuɗa da abin da ya kamata kai an gane ko shi yasa na na Allah ya kara mata yadda take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassara wata aya fadin Allah ta'ala walladheena abinna yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un walladheena yu'tuna ma ataw wadanda suke bada da aka ce su bada sai ce wa qulubuhum amma zukatan suna cikin tsoro Ga shi dai abin da aka ce sai din sun yi amma suna cikin tsoro domin mai annahun ila rabbihim suna tuna koma su wajen ubangiji sun yi abin da za su samu karbuwa ko ba su yi ba nana aisha sai take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam me ma'anar wannan ayar tace ya rasulullah wannan ayar tana magana a humul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriquna tana magana ne akan masu yin sata masu yin shan giya za su zo su yi sallah su yi azumi amma a gefe ɗaya za su sha giya su yi kaza kaga sun yi ibada a can nan kuma sun yi abin da yake suna tsoro cewa duk da cewa mun yi ibada ko muna sabo suna tunanin ga da su ayar take ne sai manzo Allah ce a ba da su ake magana ba su ake magana ba wannan aya manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama la yabnata siddiq ke yar gidan siddiq ba ita su ake nufi ba masu yin aiki suna dan yin aikin kwarai kuma suna yin abin da yake na asha sai suke jin tsoro kada asha ta bata musu waccan suna tsoron gamuwa da su ake nufi wallazina yutuna ma atawa qulubum wajila sai ce ba su bane yace a'a ba su bane yace walakinnahum allazina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna ayat tana magana akan masu sallah masu azumi masu sadaka sai yace wa hum yakhafuna amma suna jin tsoro Allah yukbala minhum karga shi sun yi din ba a karba ba ula'ika allazina yusari'una fil khairat waɗannan ne su yi aikin su kuma yin gaggawa wajen wani aikin suna ta roƙo suna fata Allah ya karba da su ake magana gashi dai sun yi aikin amma suna jin tsoro cewa ya ubangiji muna fata karba kenan in kana yin aiki kuma ka rika roƙon Allah ya karba shi yasa daga cikin abin da yake sa a karba aiki bayan kai aiki ka yawaita istighfari kuma shi yasa yana cikin abin da aka koya mana in kai sallah ka gama sai kai me manzo Allah me yake yi astaghfirullah astaghfirullah me ta yake yi saboda wata kila kai sallar amma ko kai yan kurakurai ko baka yi ta ba kana neman Allah ya yafe ma kaga haka kuma Allah ya faɗa a cikin abin nan dangane da aikin hajji Allah tabaraka wa ta'ala da ya magana akan aikin hajji sai ce me game da ayi aikin hajji sannan kuma abi bayansa da thumma afidu min haythu afada an-nas yatbi wastaghfirullah ku yi abinda Allah yace thumma afidu ma'ana ku bi ku tafi min haythu afada an-nas inda mutane suke tafiya sai ce wastaghfirullah kuma ku nemi gafara Allah sai ce inna Allah ghafurur rahim wato sannan masu sallar dare Allah ta'ala yace wa bil asarihum yastaghfirun da abinda da zaka yi na aiki ka bi bayansa da istighfari saboda me kana fata Allah ya karɓar maka ayyuka daga cikin abin da kuma wato kana addu'a kuma kana fata ka yi aikin iya yadda ya kamata kuma ka roƙi Allah ya karɓa kar ka manta cewa dan kayi kuma shi kina an karɓa ba haka abin yake hmm. sai kar ka ɗauka cewa ai nayi ah, to da kai in ka je lahira haka zaka faɗa ka ce ai nayi to ai baka yi abin da ake ba ba ba." ka tsawo sai kai sai kai yaya Allah ne sai yake karɓa ko ba haka ba saboda haka ka yi kuma ka yi fata Allah ya karba ka kankan da kai to in kai haka ana maka fata Allah ya karba aikin sannan kuma bayan wannan daga cikin asbab na kabul ta'a abin da ke nuna aikin ka ya karbu shine ya zanto kana yin da'a kana bin bayan da'a da da'a ma'ana kana yawan yin aikin alkhairi wannan ya nuna wanda kai din Allah ya karbe shi dan me dan Allah ya yi maka tawfiki da ƙara alheri daga cikin alamar karba aiki kenan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna tati fatan yassiru in kai yadda Allah yake so kan fa Allah ta Allah yassare maka amma in baka yi ba fa wa man bakhila wastaghna wa kadzaba fa sanusiru al usra shi Allah ya in baka yadda ake so ba sai ya zama ka samu tawfiki zuwa ga aiki na gari ba saboda haka ana so ka yi raja'a kabuli a ta'a ce wattawa min al-ma'siya malai na ta lokaci yayi kuma ana so ka tuba daga sabo in Allah ya yarda da shi na gaba sai mu tashi daga nan abinda malai yake jan hankalin mu zuwa gare shi Allah ya ba mu ikon ji da fahimta da kuma yin aiki da shi da ya kai mana kurakuran mu Allah ta'ala dukkan mu na alkhairi ka biya mana ya Allah dukkan abin da muke tsoro Allah ka tsare mu daga gare shi a yan mu da ba su lafiya Allah ta'ala ya ba mu lafiya baki daya Allah ta'ala ya zauna da kasan mu lafiya dukkan sunan Allah ya yi mana yan goma da suke cikin musiba a ƙasar sudan da wasu ƙasashe Allah ya yi musu mu ba ya tsare mu daga irin wannan fitina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin